ya ɗauko adda kawai ina tsaye kafin na ankara sai ji na ya buga min a nan ƙasan haɓata na kai hannuna na kare ya ƙara buga min ya kuma buga min a ɗaya gefen sai ya hankaɗe ni da goyo a bayana ni ƙoƙari na in sauke goyon kai ya sami yaron bayana kawai sai ya hankaɗe ni in shiga har cikin ɗaki da na hana ta ta fito same ta ya dinga kai mata sara ta ko'ina saboda watan azumin nan na ramadan muna zama mu ya zo ya tayar mana da hankali gashi a dole mun bar gidan na koma gidanmu gidanmu kuma ɗaki ɗaya ne da mahaifiyata da ƙanina ga ‘ya'yana guda bakwai a cikin gida gaba ɗaya mai ɗaki ɗaya ɗa gida ya yi mana kaɗan abin da ya faru mu haya muke yi a wani gida a unguwar zango to ni ina da yara su ma suna da yara Idan rigima ta faru ko tsakanin yara ne sai 'ya'yan gidan su shiga cikin magana har su dinga yunƙurin kisan kai. idan ya kai su uku suna ɗauko akwai yaron da yake ɗauko ka ya kai su uku yana barazanar zai kashe wani daga cikin yara ne. Abokiyar zamanki ne ko maƙota? a cikin gida ɗaya muke su gidansu ne mu kuma haya muke ne wannan karan abin da ya faru an samu ɗan musayar yawu ne da yarinya ta da matar gidan guda ɗaya ɗanta ya fito ya ci mana mutunci duk dai ban ce komai ba aka kira babanta aka sanar masa duk da aka busi ya haƙuri ya zo ba kasancewar direba ne baya gari to da dare ya yi kuma ɗaya yaron nata idawo aka gaggaya masa shi ma ya fito ya dinga zagi yana cin mutunci yana cewa da yarinya ta in ta isa ta fito sai ya tsinka mata laka sai ya sassara ta to da na san zai iya aikatawa sai na hana ta ta fito na tsaya a bakin kofa na tare don kar ta fito yayi ya gama ya fita sai ƙanansa 'yan mata suka fito suke cewa ashe ita 'yar iskar ƙarya ce da ta fito mana ta gani in ba a aikata mata ba mu mun zo haya gidansu mun takura musu mu fita mu ban musu gidansu sai nake cewa ai arziki na Allah ne mu ma da Allah bai ba mu ba ba mantawa da mu ba amma tun da mun takura muku za mu bar muku gidanku kuma tun da ya ce ko ba yau ba in ya ganta a waje sai ya sassara ta in ya aikata mata akwai hukuma sai ta shiga cikin magana to ashe ya zagaya makwabtanmu da ya ji muna wannan magana sai i dawo ya shiga cikin ɗakinsa ya cire riga daga shi sai gajeren wando ya ɗauko adda kawai ina tsaye kafin na ankara sai dina ya buga min a nan ƙasan haɓata na kai hannuna na kare ya ƙara buga min ya kuma buga min a ɗaya gefen sai ya hankaɗe ni da goyo a bayana ni ƙoƙari na in sauke goyon kai ya sami yaron bayana kawai sai ya hankaɗe ni in shiga har cikin ɗaki da na hana ta ta fito same ta ya dinga kai mata sara ta ko'ina sai ƙanin mahaifinsa a cikin gidan da nan maƙwabcinmu gidan da ya zagaya su suka shigo suka shiga har cikin ɗaki na suka fito da shi su suka karɓi makamin a hannunsa sai yake cewa wai alhamdulillah ya gode wa Allah ya cika ɗan cikin mahaifinsa tunda har ya sha jini sai na je nan police station na kofa wambai na kai report suka haɗa da ɗan sanda muka je emergency aka yi mana wannan aka dudduba mu to kuma har yanzu dai ba a samu an kama shi ba yau kwana shida kuma ana cewa ana ganin sa yana yawo amma har yanzu ba a kama shi ba washe gari kuma yayansa izo shi kuma ina gidanmu na ce ba zan koma ba tunda ban san me zai faru ba sai ya zo na kulle kofa ta ya balle min da mukullin da na kulle shiga duk ya farfasa min kayana a cikin ɗakin ba komai muka yi musu ba kawai don muna haya a cikin gidansu Shi ne abin da ya faru amma kin bincika ko babu wani abu ko wata ya tsama tsakaninsu musamman da yarki wallahi babu komai ba abin da ya faru su kawai wani ne ba sa so bari ya shiga cikin gidansu ya zauna amma na samu labari an ce asali tun da ɗakin na matar babansa ne haushin matar uban suke ji to da bata gidan mu ta sa mahaya sai haushin ya dawo kanmu kawai shine tsawon wani lokaci kuke haya gida shekaran mu uku a cikin gida mm-hmm. a tsawon wannan lokaci sai yanzu wannan abubuwa suka fara faruwa ko ga dama can farkon shigar mu gidan abin yake faruwa to in mun yi yunkurin za mu bar gidan ita mai ɗakin tana son zaman mu sai ta ce mu yi haƙuri ta babba wa mijina haƙuri ni ma ta zo ta babba na haƙuri ta ce ita bata saka mu dan ta tashe mu ba ita fatanta sai Allah ya ba mu namu za mu bar gidan to sai mu yi haƙuri mu zauna amma abin yana yawan faruwa don ya faru ba su ɗaya ba ba so biyu ba wannan karan ne dai mu ita maburinsa har ya kai ga yankanmu da makani kafin wannan lokaci a baya kun taɓa yunkurin kai ƙorafi wani wuri ko musamman wurin iyayensa ko yankunsa ko hukuma iyayensa suna cikin gidan ko me yake faruwa suna sani amma shi wannan karo ne aka yi da shi a baya abubuwan da yake faruwa ba da shi ake yi ba wannan karo ne dai shi aka yi da shi inda ba shi kadai ba ne yana da yan uwa da yawa da da ba ake yi e in abin ya faru akwai wani yaro aminu shi dan mai ɗakin ne hmm. to shi ma irin yan zafin kan nan ne shi ma so biyu zuwa uku yana yunkurin ɗauko wuka yana cewa zai kashe wani daga yara ne sai kuma yayansa shi ma sai saifullahi shi kuma in abin ya faru sai dai ya fito ya yi zage-zage amma shi wannan wanda ya aikata wannan abun ina ga bara za a yi shekara ɗaya ana faɗa da yara a kan ɗiban ruwa akwai sanda ya kama yarinya ta kanwa wannan ɗin ya mata duka ya fasa mata baki to da babanta ya zo aka gaya mar ya ce a yi haƙuri komai ya wuce don a zauna lafiya yanzu kuma ya zo ya aikata wannan abu yanzu haka ina mai gidanki yake Mai gidana direba ne yana jigawa mm. baya nan. wannan abu ya faru da kuke? Baya abin ya faru amma a daren an mai waya ita ho izo. Mm. Ya zo a daren. Mm. To wani mataki kuka yanke shawara yanzu za ku ɗauka da ke da shi? Mun ɗau matakin gaskiya ba za mu yadda ba sai an bi mana haƙƙin jininmu da ya zubar mana. Tunda har yake cewa ya gode wa Allah ya zubar wa da wani jini. haka muna neman a bi mana haƙƙin mu da ya zubar mana da ƙarshe menene kiran ku ga mahukunta game da shi wannan zargi da kuke na yi muku a wannan aika-aika kirana ga mahukunta shine su sun fi ni sanin abin da ya dace a yi tunda ni dai ba ni da masaniya game da wani abu shari'a amma ni dai an ɗauki alhaki na saboda watan azumin nan na ramadan muna zaman mu ya zo ya tayar mana da hankali gashi a dole mun bar gidan na koma gidanmu gidanmu kuma ɗaki ɗaya ne da mahaifiyata da ƙanina ga ‘ya'yana guda bakwai a cikin gida gaba ɗaya mai ɗaki ɗaya ɗa gida ya yi mana kaɗan ina fatan Allah ya min sa Allah ya musanya min da abin da ya fi wannan alkhairi